بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد زامي دير في نسبعين دبير سنكراتمنا مرات السعود دشره نصر الورود yau goma ga watan safar hijira ta 443 18 شاتكوس watan tara shekara ta 2021 ta miladiya za mu tashi a baiti na 358 ko? na bismillah alhamdulillahi wahda والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيقول المسنف رحمه الله ويلزم العموم في الزمان والحال للأفراد والمكان نعم ويلزم العموم في الزمان والحال للأفراد والمكان <clears throat> شيء مدلول العموم gamewar da lafazi am yake yi yana lizimtar wannan gamewar tasa fi zaman a zamani walhal da hali wal makan da bigire lil afrad ga ɗaiɗaikun waɗanda lafazin am ɗin ya hada saboda haka idan aka ce to a zaniya wannan yashmal azzaman zaniya ta zamanin da da ta zamanin yanzu da kowace zamani ma walhal haka nan ma halin nata halin nata ko doguwa ce ko gajera ce ko balarabiya ce ko eh, duk wannan hal ne wal makani da makani ko a ƙauye take ko a birni take gashi nan kuma yace ce lil afrad bai ce lil ashkhas ba saboda ya yi idlala kan cewa shi afradul am daidaikun al'am ba kawai ya taƙaita da zawat ashkhas ba ne da zawat ba hatta ma'ani hmm, hatta ma'anoni kamar in aka ce a kamar yadda kullu barbin bi ghairi haqqin fahuwa haram kullu darbin kaga barbin nan da kullu ta zo kaga am ne to wannan ya haɗa kowane irin duka hmm? ko da ala ko ba ala ko mai zafi ko marar zafi ko menene to kaga inda ya ce lil ashkhasi kaga barbu ba zai shiga ba to shi yasa sai ce lil afradi dan ya ishara ga cewar hukuncin umum din ya tara dukkan suwar din wato ɗaiɗaikun waɗanda lafazin ya game su da ko mutane ne ko ba mutane ba wato ko a a ko jikuna ne ko ma'ano abu ne wanda yake na ma'ana wanda yake ba da surar tafsiri wanda yake sai dai ka suranta shi fi zihin na'am yana nufi da wannan baiti cewa gamewar lafazi am mai gamewa jami'ai a afradihi ga dukkanin ɗaiɗaikunsa yana nuni da dalalatul iltizam ba dalalatul mutabaka ba yana nuni akan gamewar zamani lokuta da halaye da wurare nan ya ce bil iltizam la bil mutabaka domin yanzu idan aka ce matsalan arrajul kaga a cikin biziralatul mutabaka babu abin da zai nuna maka arrajul dinnan yana nufin mutumin yau ko mutumin jiya ko mutumin gobe bil mutabaka ba shi kawai abin da yake nuna arruju ne fantuwa da sifar rujula amma cewa wannan yana nufin wato duk wanda yake sifantuwa da wannan sifar ta rujula fi zamanin maza ko fil hadir ko fil mustaqbal wannan bil iltizam ake gano wannan laysa bil mutabaqa wala bit tabammun na'am illa lil afradi anha domin babu wadatuwa ga a ga daidaiku gabarin waɗannan halaye ko babu yanda ka samu wani wani ɗaiɗaikun lafazi na ami ɗaiɗaiku abinda kake magana a kansa ba tare da ya zamanto a cikin zamani yake ba ko makani ko hali ba yadda za a dole ne tunda halitta ne eh, <laughs> na'am ba zai fita ba eh وهذا مذهب السبكيين والسمعاني wannan shine mazhabar wato tajuddin as-subki da <clears throat> da taqiyuddin na'am subki ne asubkiyain eh mun haka yi wannan dabtin ya fatahar subkiyain ne na ce wa hada mazhabin subki wa walidihi wasu ma'ani na'am الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما نعم الآية wannan hadisin yana nuni a kan yi ma dukkan mazinaci bulala eh? eh. al'aya na ce eh, oho eh to wannan ayar eh ahsant tana nuni a kan bulala ga dukkan mazinaci kowane hali ya kasance wato mm. to wannan duk hawal ne mai um, um, ɗaukaka daraja ne ko kuwa mai kaskantacce ne a al'umma dogo ne ko gajere ne wadatacce ne ko fakiri ne um, da kuma a cikin kowane zamani ya kasance da kuma a kowane makani ya kasance sai dai abinda mai keɓantarwa ya keɓantar da shi dalili mai keɓantarwa za mu ga kuma menene menene yake keɓantar da me yake keɓantarwa yake keɓantar da lafazi am kamar waɗanda ake jefe su daga cikin azzunat kun ga wannan su dalili ne ya fitar da su daga cikin umumul amru bil jald hmm. na'am wa kadhalik haka nan ma fadin sa uqtulul mushrikina waqtulul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa waqatilul mushrikina ay waqatilul mushrikin haythu faqtulun faqtul haythu wajadtumuhum fa idan salaha al ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum na'am ya haɗa dukkan mushiriki a kowane hali yake da kowane zamani da kowane makani sai dai abinda aka keɓance nan ma'abuta alkawari a halin zimma kenan wa nahawihim da makamantansu kama wanda aka ba su al'aman aka ba su amana aminci itlaquhu fi tilka lil qarafi wa amma mattaqi وأما التقي إذا ينافي إطلاقه في تلك للقرافي وأما التقي وأما التقي إذا ينافي واتو <clears throat> إطلاقه سكنسا wato ɗaukansa a matsayin mutlak fi tilka a cikin waɗannan tilka tana koma zuwa ga wato azzaman walhal wal maka lil wajen alƙarafi ne alƙarafi cewa yayi dalalar am a kan wato zamani da makani da hali ba am ba ne mutlak ne saboda haka idan aka ce azaniya kasancewar aka ce azani kasancewar wannan ya ɗauki kowane zamani ko kowane makani wannan mutlak ne hmm. shi dai umum ka kyale shi akan afrad amma hali da zamani da makani wannan sai dai ka ce masa mutlak ba za ka ce masa am ba wa amma mattaqi taqiyuddin ibnu daqiq al-id shi kuma yace a'a wannan am ne wa'annan hal da hal da zamani da makani wannan am ne ba mutlak ba idza yunafi domin wannan lafazin ai yana yana warwarewar a lafazin mutlak don haka ba zai yi ya zamanto mutlak ba sai dai ya zamanto am mu ji abin nan din nasa sharhin nasa inda bukata ma iya dauko ya yi ishara ga inda ya maganar a cikin ihkamul ahkam ne sharhin umda hadisin abu musa abu ayyub al-ansari la tastaqbilu qibata bi qaidin wala bol ina da ihkamul ahkam ana mm-hmm. ya ciro ta gaba daya to mu karanta eh, yana cikin wasu <coughs> to kyale ba komai na'am ashara al-mu'allif fi hadha al-bayt al-mu'allif yayi ishara a wannan baitin ila khilaf ba'd ulama ila khilaf ba'd ba'd al-usul ya al-mu'allif yayi ishara a wannan baiti ya zuwa ga sabanin sashen malaman usul a mas'alar da ta gabata fadakar wa wato sai ya ambata ya ce al'imamul ƙarafi da waɗanda suka yi muwafaka da shi kamar al'amidi da kuma al'asbahani al'asbahani muhammad ibn mahmud ibn muhammad ibn abbad al'ijili shamsuddin abu abdullah a shafi'i yantahi na sabuhu ila shafi'i shekul islam من تأليفه شرح المحصول وكتاب القواعد في العلوم الأربعة على أصول الفقه وأصول الدين والخلاف والمنطق شافعيني انظر, إلى انظر طبقات الشافعية قالوا في سكتي إن العام في الأفراد مطلق في الأهوال والأزمنة والأمكنة توقع مغانسو العام في الأفراد مطلق في الأحوال والأزمنة والأمكنة وأن القلافية نفسي أكنسا أتكن تنقيح الفصول م. dukkan wani lafazi da yake am ne mai gamewa ne ga ɗaiɗaikunsa to yana nan a umuminsa ga ɗaiɗaikun kawai amma a zamun a lokuta da wurare da halaye ta wannan mutlak ne ba am ba ne a cikinsu bai zama zamanto am ba wannan shine abin da al-mu'allif yake nufi da fadin sa itlaquhu fi tilka tilka din yaudu ila Al'azmina, azmina wal amkina wal ahwal ishara eh. ne zuwa ga al-masail al-salat mas'alolin nan guda uku ثم أشار إلى رد فقيه الدين da دقيق العيد to sannan sai ya ishara ya zuwa ga raddin taqiyuddin ibn daqiq al-eid a kan wato a maganar al-imam al-qarafi din nan da wanda suka yi masa da wanda suka yi muwafaqa da shi bi anna ma dalla ala al-umum fi dhati to bara mai da hankali kulli dhatin tanawala halaf <laughs> to yace dukkan abinda <clears throat> yake nuni akan umum akan abu wanda yake mai akan ma'ana wadda take mai gamewa fi zawat a cikin zatin abubuwa ya kunu dalan alaiha zai yi nuni ne ga wannan a waɗannan zawat ɗin fi kulli zatin nawala hallaf a kowane zatin da wannan lafazin ya kunshe shi wala takhruju anha zatin illa bi dalilin yakhussuha babu wani zati da zai fita daga cikin lafazi am sai da dalili da ya bance shi ne al-mukhassis da haka duk wanda ya fitar da wani abu daga cikin waɗannan zatin to ya saba ma abin da umumi yake hukuntawa domin umumi yana hukunta dukkan wani zati da wannan lafazin ya kunshe shi dole ya shiga ciki saboda haka yanzu kaga idan alal misali aka ce uqtulul mushrikin idan ka fitar da mushrikan china dole sai ka kawo abinda dalili in ka fitar da mushirikan a indiya sai ka kawo dalili to tunda kuwa lafazin ya kunshe su wa'annan zawat din ko a ina cike wannan fil amkina ne saboda haka su kansu amkina din umum ne eh, kamar yadda ka fitar da zimmi da muhassis to in kana so ka fitar da wani wanda yake a wani makani ko a wani zamani ko a wani hali to sai ka samu dalili in ko babu dalili ya nuna kan cewa wannan am ne ya shiga cikin lafazin na'am وهذا bil mutlaq takfi fihi al تكفي al wahida wa wannan baya korewar ka'idar da aka ce aiki da lafazi mutlaq taksi fihi al wahida yin sa sau ɗaya ya wadata yanzu in aka ce fatahriru raqaba ka yanta baiwa wani ya nuna cewa duk baiwa sai ka yanta ta in ka yanta baiwa sau ɗaya shikenan ka yi to wannan shine dama haka al-mutlaq yake bambancin daya daga cikin bambancin sa da am kenan eh a kai ko a zamani ɗaya ne an ce fa tahriru raqaba daga tashi tahriru raqaba sai kai da sai kai da asuba ba kai da daddare ba wanda kai da asuba din nan hmm, ya riga ya wadatar to wannan shine mutlak ai dalilin alkarafi kenan cewa idan ka aka ce maka kayi inda inda a ce lafazin ya haɗa dukkan zamani to idan kai sau ɗaya ba zai wadatar ba tunda an ce tahriru an ce in aka ce azani wanda ya zina da safe aka jefe shi hmm? in ka jefe shi kawai da safe baka jefe da yamma ba to wannan bai zamanto am ba kenan za ka jefe da yamma za ka jefe da darto amma ba yana nufin wannan mutumin ɗaya za ka yi taima jifan ba hmm? wanda ya zo ya yi daban da safe da wanda ya yi da yamma da wanda ya yi da daddare duk hukuncin nasu daya ne to wannan baya warware al-itlaq tunda su suna cewa ai al-mutlaq in kai sau ɗaya shikenan ba za ka sake yi ba domin wanda ka jefe shi da safe ba shi ne wanda ka jefe shi da yamma ba na'am kuma wanda aka yi umarci wanda aka umar wanda aka umarci shi da wannan lafazin zai fita daga cikin bibiya wal umum fi hadhihi al halat min hayth al muhafala ala ma taktabihi sigatu al umum fi kulli dhatin to min hayth al itlaq umumin da ake magana a waɗannan halaye ta fuskar kiyayewar abinda sigar umum take hukuntawa ne a kowane zati wato hukuncin da ita sigar umum take hukuntawa a kowane zati da yake cikin wannan lafazin na umum din wal mutlaq eh shine eh to ai shine ɗaya daga cikin aujuhul farq bainal mutlaq wal am shine kan cewa shi al mutlaq a wato yashmal afraduhu ala sabilil badal shi ko al am yashmal afraduhu ala sabilil istighraq kowa sai ta masa hukunci kagan aka ce okutulul mushrikin duk inda yake za a kashe shi aka ce kullu darbin haram kullu darbin bi ghairi haram duk inda wannan dukan yake amma inda aka ce idrib zaidan in kai duka ɗaya kowane irin duka ne hmm? shi kenan ka kamanta umarni ne itlaq hmm? wannan itlaq kenan <laughs> na'am والمطلق إذا to kaga shi lafazi mutlaq idan aiki da shi marra da'a idan aiki da shi sau daya fal mutlaq idan إذا كان na'am na'am إذا كان العمل به مرة واحدة لا ينافي ما تقتضيه صيغة الأموم shi lafazi mutlak idan aiki da shi sau ɗaya baya wato cin karo baya warware a abinda sigar umum take hukuntawa kafa fil amali bihi marratan wahida to aiki da shi a sau ɗaya ya wana wadata amalu bihi marratan wahidatan yukhalifu واحدة يخالف umum Idan kuma aiki da shi sau ɗaya. yana sabawa da abin da sigatul umum take hukuntawa to sai a aiki da al'umum din saboda a kiyaye abin da sigarsa take hukuntawa ba wai ta fuskar cewa al-mutlaq am bane misali da ga misali zai kawo da a ce mutum zai ce ma bawansa wani mai faɗa zai ce ma bawansa man dari fa'atihi dirhaman duk wanda ya shiga gidana ka bashi dirhami ka bashi sisi daya fa sigatul umum to abinda sigatul umum take hukuntawa fa mubtada sigatul umum abinda fa muktabar siga na'am fa muktabar siga al umum fi kulli dhatin sadaqa alaiha annaha dakhalat to muktabar siga abinda siga take hukuntawa shine al'umum gamewa fi kulli zatin sadaka alaiha annaha dakhalat a kowanne zati wanda zaka iya hukunci akan wannan zatin cewa ya shiga gidan wala yuqal ba a cewa hada mutlaqun fil azman wannan ba za a ce ai wannan mutlaq ne fil azman ba wa umila bihi fi zawati dakhilati lid sai aka yi aiki da shi akan wato azawad masu shiga gidan liddar awwalan nahari masalan a farkon wuni alal misali bayan umarnin saboda za a ce ai mutlak ne fil waqt saboda haka a kowane lokaci aka shiga shikenan ya riga yayi kuma gashi an yi sau daya wannan kuma aka yi wannan ya wadata ga cewar almutlak ba am bane <laughs> an gane ai wato idan aka ce idan aka ce wanda ya shiga awalin nahar an riga an yi saboda haka wanda ya shiga fi akhirin nahar ba za a bashi ba in kai haka ba kai aiki da sigatul umum ba hmm? domin kuma abinda al-mutlaq yake hukunta kenan aka yi sau daya shikenan an gama to inda mutlaq ne to wannan zai warware abinda sigatul umum take hukuntawa na'am to don haka abin da natijar dai shine cewa lafazi mai gamewar ma'ana a cikin wato jikuna a cikin ashkhas yana lizimta yana lizimta gamewar halaye da lokuta da wurare ko da ba a kafa dalili wato ba a kawo dalili akan gamewar tasa ba bil mutabaka abinda muka faɗa daga farko kenan bi iltizam ne ba da bi dalalatil ba wa abin alladhi wannan abinda muka faɗa shi shine jawabin ibn daqiq al-eid akan iskali da al-qarafi ya kwararo shi a cikin wannan mas'alar ga maganar al-qarafi. shi lafazi da yake ami a cikin wato a cikin ashkhas to in aka zo wajen zamani da wurare da kuma halaye to mutlaq ne shi ko mutlaq ana wadatuwa wajen a wajen tabbatar da shi da a yi aiki da shi marra ɗaya don haka faɗinsa a bisa misali in aka ce uqtulul mushrikin ya yana hada dukkan kowane mushriki sai dai baya hada baya gamewar halaye har a ce za a kashe zinni. hakanan baya gamewar wurare har sai an kashe balantana a ce sai an kashe mushrikin da yake kasar hind wala baya gamewar wato lokuta har a ce sai an kashe mushrikin yau don haka a bisa wannan ka'ida mhm, taƙaddama al'amalu bihi ba za a yi aiki da ami ba a wannan zamanin wanda aiki ya riga ya gabata da shi da intaha wannan ne abin da shi ya faɗa don haka zai nuna kan cewa ba am ba ne a bal a wato mutlak ne mm. to jawabinsa shine abin da shi ibn da ƙiƙil ya ambata da abin da annazim ya yi ishara gare shi da faɗinsa aw amma mattaqi yunafi yanzu idza yunafi innan ta bayyana gare ni abinda na tsaya nake ta duddubawa idza yunafi wato attaqi yayi ta amimin abinda lafzul am yake hukuntawa na umumul azmina wal wal amkina wal ashkhas idza yunafi idan ya zamanto sigat muqtadal umum tunafi al

akan cewar amni amma an ka ɗauke shi am ne uri da bihil khas to kaga ba za ka kawo wannan matsalar ba wanda waɗansu haka suke cewa da cewa wannan amni uri da bihil khas mm, kan waɗanda yake wato a suka yake shi shi sallallahu alaihi wasallam <coughs> na na'am a'a akwai lokacin da yake akwai munafa tsakanin abinda bar mu kara karanta wannan mm-hmm. fa arama mu kara karanta inda yake fal mutlaq idza kana al amal bihi eh mu koma baya ana ah, fal mutlaq idza kana al amal bihi marratan wahidatan la yunafi ma taktabihi sigatu al umum mm-hmm. kafa fil amal bihi marratan wahida to ka gani shi lafazi mutlaq idan aiki da shi marra daya baya warwarewar abinda sigatul umum take nunawa to sai a aiki da shi marra guda daya ya wadata sai zamanto an samu al-itlaq kuma wannan ba zai hana kuma a ɗauki fahimtar al'umum ba na'am amma idan aiki da shi marra daya yana sabawa abinda sigar umum take hukuntawa to sai ai aiki da al'umum don a kiyaye aiki da abin da sigarsa take hukuntawa ba wai don a ce lafazi mutlak aham ba ne su ya goho na'am ya ce su ya goho sigogin wato shi al'am sigogin al'umum kullun kullu tana daga ciki awil jami'u ko kuma aljami' wa qattalallazi allati alfuru'u rassa sun bi allazi allati mm. wato su ma suna daga cikin sigogin menene alfuru a su ne allazani allazaini allati asma'ul mausulat الموصولات هذا شروع من المؤلف في تعداد أدوات العموم نعم wannan farawar almuallif ne wajen kidaya wato abubuwan da suke da ake wato tabbatar da umumi da su وهي كما قال القرافي في التنقيح نحو العشرين shi eh, eh, su sigogin al'umum kamar yadda alkarafi ya faɗa a cikin tanqih tanqihul fusul kusan 20 ne na farkonsu kullun ita ce uwar wannan babin ita ce take nuni kullu kulliya go dama an ce madluluhu kulliyatun aga aga je go to da kullu kulliya na'am ita ce mafi girman sigogin umum don haka ne aka gabatar da ita daga ciki akwai jami'a to la budda daga su biyun ai musu ibafa ai kullu wa jami'u ai da kullun da jami'u din dole ai musu ibafa wala budda min ibafati kullin li lafzin hatta ya hasula al-umum babu makawa sai an yi idafar kowanne kowanne ɗaya daga cikin su su biyu ga lafazi har umumi ya tabbata a cikin wannan lafazin daga cikin daga cikin sigogin ma akwai allazi wallati da kuma rassansu ai su ne tasniyarsu da jam'insu da haka in ka ce akrimin ladhi ya atika wallati wa akrimin lati ta atika to wannan ma'anarsa ai akrim kulla atin laka ka girmama dukkan wanda ya zo maka wa kulla atiyatin laka da dukkan mace wadda ta zo maka yayin da ya zamanto kan cewar asila ba lil ahad bace wato lil jinsi ce ba lil ahad bace ba kana ba da labarin wata wadda ta zo maka bace eh. mm. an fahimta ya ko mm. wa illa in ta zamanto menene wa illa dinnan in kanar lil ahad eh, in lam takun lil ahad eh, eh, wato na'am ah, na'am in kanar lil ahad kenan fala umuma inda idin to a yayin nan babu umumi hmm. saboda haka ga dole sai an koma ma'ana ba kawai za ka yi aiki da lafazi ba ne to kun gani shi ne shi yasa mutanen ka suke faduwa mas'ud yan zahiriya jumudi akan lafazi da rashin itibarin ma'ana <laughs> <laughs> kuma shi yasa dole malamai su saba hmm. saboda yayin da wani zai ce wannan allazi din ailil ahad ce wannan kuma zai ce a alaysar lil ahad dole a samu sabani <laughs> na'am aina wa haizu ma wa man ayyin wa ma shartan wa waslan wa su'alan afhama na'am yace aina wa haithuma daga cikinsu akwai aina da haithuma su ne lilmakan ga bigire sharɗiyataini wadda ake kuma biga sharaɗi da su wa man da kuma man wa ayyun wa man ayyun da kuma ayyun wa ma da kuma ma shartan daidai ne sun ba da fa'idar sharaɗi wa waslan wasu ala sharɗan wa waslan wa su'alan afhama sun fahimtar da sharaɗi ne ko kuwa sun fahimtar da wato al-mausuliyanci sila sun zamanto wato suna buƙatar suna buƙatar sila sun zamanto asma'a mausula ne wasu alan ko kuma sun zo ne da sigar istifami tunda kowane daga cikinsu kaga ma tana zamantowa istifamiya tana zamantowa shartiya tana zamantowa musuliya mm. na'am yani anna aina wato yana nufin cewar aina da ma waɗanda suke ake yin sharaɗi da su suna daga cikin sigogin umu hakanan ma aina in ta kasance ta Istifani ce to ita ma tana daga cikin sigogin umumi har wa yau kamar faɗinka a cikin sharaɗi aina wa haisma kunta atika aina kun aina wato aina kunta atika aina ma kunta atika wa haithu ma kunta tika. misalin aina fil istifham aina kunta daga cikin kuma sigogin ha akwai ayyun tana daga cikin sigogin umum man wa ayyun a wa ha aidan ay min siyagil umum eh <laughs> afwan ba ayyun ce wa ha aidan ay min siyagil umum daga cikin su ai daga cikin sigogin umum man wa ayyun akwai man wa ayyun wa ma sawa'un akanat talafin shar'iyya su daidai ne waɗannan guda ukun na sharaɗi ne ko na istifami ne ko ko na mausula ne na abin asma a mausula ne sunaye ne na da suke bukatar sila ma'anar wannan yayin da lafazin ya ba da fa'ida da waɗannan ababen wato ababen yin umum lafazin da suke nuni ga umum yayin da lafazin ya ba da fa'idan sharaɗi ko istifami tambaya ko kuma ya zamanto suna ne mausul to yana nuni akan umum na aka faɗin al-mu'allif da ya ce sharfan mafhum ne na afhama sharfan wa waslan wasu alan afhama ai idan afhama wato ko ne daga cikin su ya bada fa'id ya bada ya fahimtar da sharadi na maqulu afhama mhm. abinda kuma yazo bayan sa sai ya zama to matusi ne akan sa wa qalla ta'ummu ayyin wa man al-mawsulatan to akwai halin da zai zama to da ita ayyu da man masu waɗanda suke sunaye mausula wani lokaci za su zamanto lata ummu ba sa ba da fa'idar umumi ba sa gamewa kamar in ka ce marartu bi ayyihim hmm? qama da kuma marartu bi man qama ai alladhi qama da kwatankwacinsa saboda daga cikin al'am wanda yake ana nufin alkhusus da shi saboda samun karina da take nuni akan nufin wannan alkhusus din sabanin wanda yake ba shi da karina kuma yake nan ba ka cewa wannan am urida bihil khusus ne sai akwai karina mhm. kamar faɗin Allah ta'ala ولننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا إيه ثم لنا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم كاجا أي أي تزو مبنية أي كما وأبحمت ما لم تضف أه. وصد وصلها ضمير إن حذف كو أي كما وأربت ما لم تضف wa sadru wasliha damirun in hadaf halin da ake mata i'rabi dukkan sauran ahwal ta bina'i ake yi in aka yi mata idafa kuma a ba a shafe sadru wasliha ba hmm. na'am am bil ashad To wannan kaga am ne fil ashad ayyuhum ashad mhm mhm وتختص اي ayyu kaga babu karina da yake nuna urida da bihil khas li'annahu khali an al shine misalin da ya kawo bi khilaf al-khali anha nahu wannan misalin na al-khali an al-qarina din to kun ga to an faɗi cewar ya kamata a rinka a rinka lura da ayyu da man cewa akwai lokacin da za su zo mausuliya asma mausula ne amma kuma ba ba sa nuni akan umu ba sa nuni akan umu amma sai an samu karina da take nuni kan cewa urida bihil khas an samu karina eh na'am eh bi ayyihim qama marartu bi ayyihim qama eh wani shas muayyan ake nufi mm. tunda ai kaga abdamir na ayyihim din kaga ya udu ila abin nan abdamir ya udu ila mazkurin wanda yake an san su wa mm. uribat eh bi ayyihim bi ayyihum qama mm. wa uribat ma lam tudaf wa sadru wasliha damir in hadaf to kaga ai an shafe inda kace bi ayyihim huwa qama ko bi ayyihim huwa qa'id to anan nan wajen sai kai sai kai mata wa uribat ai wato ibarar ta sace wa uribat malam to bab ka gani kaga wato aka kawo nafi in ba a yi mata idafa ba wa sadru wasliha damirun in hadab kuma jimlatu sila ta zamanto damiri ne wanda aka shafe shi wanda yake sadrul jumla saboda haka in aka yi mata malam tuzaf in aka yi mata idafa sai an yi eh, in aka yi mata idafa wa oribat malam tuzaf in aka yi idafa za a yi bina'i eh, bi ayyihim eh, bi ayyihim bina'i za a yi eh to to amma kama huwa kama bi ayyihim huwa qama saboda aka sai a ce bi ayyuhum kenan bina za kai irabi za yi wa sadru wasliha a a shine ba a yi irabi eh ba yi idafa ba kuma an shafe sadru wasliha shine za a yi irabi amma ba haka ba amma idan aka yi idafa ko da an ambaci sadru wasliha ko ba ambata ba bina za yi bi ayyuhum eh bi ayyuhum qala ayyuhum hmm, hmm. kaga bina'in ya bayyana hmm. saboda gashi an yi idafa kuma an shafe sadrul wasu eh, eh, Hmm. Eh, gaba yi eh, amma kuma aka yi zamma ba aka yi mata bina'i da ko mana da Allah karmi ta cinkushe a canke-canke ayyun kama wa uribat malam tubab كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير إن حذف يعني أن أيا مثل ما في أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثنى أو مجموعا أنه أيهم هو قائم ثم إن أيا لها أربعة أحوال أحدها أن تضاف ويذكر صدر صلتها نحو نعم، يعجبني أيهم هو قائم يعجبني أيهم هو قائم ثاني الله تضاف ولا يذكر صدل صلتها نحو يعجبني أي قائم الله تضاف ويذكر صدل صلتها يعجبني أيهم هو قائم وفي هذه الأوهال الثلاثة تكون مؤربة بالحركات الثلاثة نعم نحو يعجبني أيهم هو قائم ورأيت, ورأيت أيهم هو قائم الحالة الرابعة أن تضاف ويحذف صدر صلتها شيني يؤجبني إيه. يعجبني أيهم قائم ففي هذه الحالة تبنى على الضم إيه. فتقول يعجبني أيهم قائم ورأيت أيهم قائم ومررت بأيهم قائم <laughs> Eh, wa alaihi qawluhu ta'ala thumma lananzi anna min kulli shi'ati ayyuhum da kuma idza ma laqita bani malikin fasallim ala ayyuhum ala ayyuhum afdalu wa fa hu amun fil ashad mhm. to to ga wani hukunci wanda yake na'am na ayyuka ta banta da cewa amma ce a cikin abin da ake idafarta gare shi daga cikin al'ashkhas da zamun da lokuta da wurare da kamar ka ce ayyu rajulin da kala dari falahu dirham ayyu mhm. ayyu zamanin ta tini ukrimka mhm. وأي مكان تجلس فيه أجلس أجلس معك أي مكان تجلس فيه أجلس معك ينبغي تقييدها بغير الصفة تو يا كما تأقيد يتدى وتبا صفة با نعم kamar ka ce marartu bi rajulin ayi rajulin kaga nan ayi ai sifa ce ta rajul to ita wannan ba ta cikin wannan da take nuni akan umu ayyu idan ta zo ta zamanto ta sifanta zaki to nan ba ta nuni akan un tunda ba abin da abin an kace marartu bi rajulin ayi rajul kana nufin wato ai ya wajen sifofin rujula ya tattara su har abin mamaki ne mm. haka nan ma idan ta zamanto haka nan ma da hali in ta zamanto hal ne kamar ka ce مررت بزيد أي أي أي رجل مررت بزيد أي رجل bambancin marartu bi rajulin ayi da kuma marartu bi zaidin ayyar ayyar hal saboda ya zo ya sifanta ya zuba zaid ne ma'arifa ne kaga sifar ma'arif hal ne kamar yadda kuma nakira sifar su sifa ce na ce ba za ta zamanto hali ba mm, domin na kira ai ba zai yi ka kawo mata hali ba in ka kawo mata hali ka ayyana ta na'am amma kaunin mausuli ne siyar umum amma kasancewar al-mawsul yana daga cikin sigogin al-umum tare da cewa ita sila ta al mausul sharadinta ta zamanto ma'ahuda sananna ce to jawabin shine cewa al'ahad wato al'ahad abin da yake an sabuwar da aka yi da shi ba a cikin mausul din ba ne a cikin silar tasa ne shi kuwa al'ahad sabuntar da yake a cikin ita sila wannan ba zai fadar da wato abinda al-mausul din yake dalala gare shi na umumi ba kamar in kace ce idza ra'aita alladhi fi dar fa akrimhu to kaga ai dar kaga wannan ma'hud ne ana nufin darun ma'huda wanda aka santa to amma kasancewa a darul ma'hud wannan ba zai ba zai kawar da umumin da ake da allazi yake yake ba da fa'ida gare shi ba domin allazi fiddar yana nufin dukkan wani wanda yake fiddar saboda haka duk da yake akwai al'ahadiyya a cikin sila wannan ahadiyya ta cikin sila ba za ta hukunta wato taksis a cikin a cikin lafazin umum din ba na ismul mawsul din shine abin da yake ishara gare shi wa wajhu umumi ma to fuskar fuskar cewar ma da man suna nunin umumi a cikin al-istifham domin ma'anar man fiddar in ka ce man fiddar a bisa misali shi ne tambaya kake akan kowane kowane daya wanda ake suranta cewa zai kasance a cikin gida ko mutum ɗaya ne shi shi kaɗai ko sama da haka wa aina haka nan ma maganar take a wajen ma da aina da mata tambaya ce akan kowane zamani da makani da ake suranta wato afkuwarsa a cikinsa to mu ko mu ƙara mata wa ƙila la wa ba'dun qayyada وما مؤرفا بأل قد وجد قد وجد أو بإضافة إلى المعرف إذا تحقق الخصوص إذا تحق إذا تحقق الخصوص قد إذا إذا تحقق الخصوص قد قد نفي إيه، إذا تحقق الخصوص إذا تحقق الخصوص قد نفي إيه، إذا تحقق الخصوص قد نفي طيب. mu kara wannan na'am eh to ai dama ka san da ike wannan bangaren usul din ne da yake da alaka da mabahithul alfaf mm, saboda haka dole din nau'i na falsafan loga din ya shigo <laughs> ta سبحانك اللهم وبحمدك allah أن لا Allah إلا أنت نستغفرك ونتوب